wannan bukin da shugaba bola ahmed tinubu ya jagoranta gurin karrama waɗannan 'yan wasa na najeriya ya zo a daidai lokacin da cece ku ce baje cikin ƙasa yayin da su suke ganin cewa sun yi rawar gani wasu ko haushi suka kwana da shi ganin cewa an kasa samu wannan kofi da najeriya ta dade tana fatar ya zama abun alfahari gare ta sun dai shigo fadar gwamnatin tarayyar najeriya ne inda shugaba bola ahmed tinubu yake tsoma jiran su karkashin jagorancin sanata john owen eno wanda shine ministan wasanni na najeriya wanda ya gabatar da su ga shugaba bola ahmed tinubu har a yi masu wannan kyautar. Babban jami'i a fadar gwamnatin Najeriya ta fannin yada labarai ga manema labaru Abdulaziz Abdulaziz ya yi min karin haske dangane da muhimmancin wannan karamawa da shugaba Ahmed Tinubu ya yi masu. To wannan kana ganin zai karfafa gwiwar 'yan wasan a wasan da za a yi nan gaba ko kuwa akwai wani abu da suke neman a yi musu ta fannin wasannin nan domin ya kara musu karfin gwiwa. Eh to dama wannan ita ce hikimar cewa yadda yanzu wasu zo na farko din kwarin gwiwa da shugaban kasa musamman kuma kalaman da ya musu na alfahari da kasar da kuma ci gaba da jajircewa domin bauta wa Najeriya da kuma sa ta alfahari ba muna farin cewa abu ne da zai karfafe su a nan gaba da zama cewa idan wata gasar ta taso su yi abin da ya dace kuma su da kansu sun yi alkawarin wato yin kokari fiye da wannan karo na gaba. A waje ɗaya wani kusa a tsare-tsaren kwallo na Najeriya wato Malam Nasiru Zaharuddin ya bayyana mun cewar ya kamata a ce inda najeriya ta yi abin da ya kamata to a ciwo wannan kofin kuma ya ce yana da kunci yadda aka gudanar da kwallon har ma ya ga kasawa 'yan Najeriya inda yake cewa. 'Yan Cote d'Ivoire suna na uku ne ba Allah ya taimake su aka saka su suka ci gaba da tafiya. To da suka zo na karshen nan tun da aka fara wasan kai ka tabbata mutanen na 'yan Cote d'Ivoire sun zo ne da kowacewa suna so su ci wasan nan. Su kuma 'yan Najeriya kawai suka ci gaba da wasan su yadda suka saba yi. su je su ci kwallo ɗaya su dawo kuma su rufe gida su kuma waɗannan suna da yunwa cin kwallon a ƙasar su ake a gaban yan kallon su ake yi wancan karan da suka yi wasa aka ci su a gidansu ba ta musu kyau ba saboda ba irin jifan da ba musu ba da zagin da ba musu ba saboda kaga akwai irin wannan ya kamata a ce shi coach na Najeriya ya duba irin wannan abubuwan na biyu inda muke da matsala shine midfield wato tsakiyar fili wanda a nan ake shirya kwallo duk wata kwallo a midfield ake shirya kaga tun da muka rasa irin su okwacha a midfield din najeriya ake samun matsala najeriya ba ta iya kai gaci to ire-iren wannan yanzu ya kamata a ce an duba wannan tsarin an samo midfielders masu kwari waɗanda za a sa su rika taka leda a najeriya yanzu da yake shigowa tinubu ya ba su wannan lambobin yabo da kyaututtuka na gidaje da filaye kana ganin wannan zai taimaka ya kara musu kuwa da karfin gwiwa nan gaba su yi abin da ya kamata su ba mara dakunya to ai watakil lokacin da za a yi wasa na gaba wanda shine kofin duniya na amurka mexico da canada cikin shekaru biyu masu zuwa wasu daga cikinsu duk ba masa cikin wannan tim din sun tsufa. 'Yan Najeriya da yanzu sun fara sa ido su ga irin matakan da masu gudanar da kwallo ta Najeriya za su ɗauka wurin tattara kwararru da zaɓuɓɓuran 'yan wasan kwallo wanda za su wakilci najeriya a kwallon duniya da za a yi a shekaru biyu masu zuwa umar faruk musa amurka a abuja najeriya